hakon banza kwan wani ne ya <laughs> to mu je ciki je ciki ah! wallahi ko ba yau ba sai ka biya ah! kuɗi ina gaya maka sai ka magana ba nake miki ni kike so ki bari in ɗauko maganin in shafa maka. Eh. Amin. hannun Iyo, mm. <laughs> Fatima. Kin ga irin wahala da nake yi da kafan nan. Kuma kin ga abin kunyar da magajiya ta ɗauko mana ke ce kawai kike hoyniya da mu kuma na lura zanin ɗaurawa ne ma yake gagare ki Allah ya saka miki da alheri Amin mai gida ya saka miki da alheri wayo Allah to amma ni yanzu akwai shawarar da na ɗauka a zuciyata gidan nan sai da shi ya kamata in yi mu shiga can birni a sayan da za a yi a magani wannan shine abin da zai fushe mu ai ba wani abu mai gidan kai duk abin da ka ce haka za a yi mu dai fatan mu Allah ya baka lafiya amin wai wayo sai an jima haka ce hmm. ba ka bari yawa mu ya kun gani mun dubi ba kore to eh to gidan nan dai tsadarsa dubu ɗari da ashirin ɗari da ashirin a tsadarsa kenan ya yi tsada kenan amma yawa amma arhasa raba-raba shine dubu tamanin amma tsaka-tsaki za a iya siyansa dubu ɗari yayi to amma kaga fa kaga fa nan fa za a yi ɗora ɗaki a nan fa Ya shi sa muka ce su dubu ɗari da ashirin me ya shigo da wannan ƙarshen a gidanmu dalili ne ya shigo da mu da kuma harka arziki da kuma taimakon tsohonki na shigo ne naji ana maganar kuɗi don kuwa nan ba su da kuɗin da suke ambata amma dai muna yi wa mutum sanadin abin da muka ambata babu wanda ya isa ya sayar da gidan nan kuma duk wanda ya siya ya siya asara kowa yana alfahari da gidan ubansa idan ka sayar da wani gidan za mu yi alfahari to ke bai Allah da kike wannan batu ina ina wanda suke zaune a gidajen haya su ma ba haka suka so ba amma duk inda za a je sai a je duk wanda ya siya ya siya asara sai a sayar mu gani ka ja mu na ce ba zan zo ba saboda in dai in wayannan yaran ne masu zuke zuke ya sun je yawon sun dawo su yi zuke zuke su su tewo abin ka ji ga gaban tsohon take faɗa wannan magana na ko ni na riga na abin nan ni na riga ba kawai shi ke sai an zo sai an jima to da dobi ya na ku tafi kuma to gente ne konawa ina ga ikon Allah ke ke Wai, wai, wai, Ke Fatima? Fatima! Yaya? Wallahi balaraba ce kaga. Take ta faman naƙuda ce nake ganin haihuwa ce. Mai gida, zan tafi in je in kai ta asibiti ne. Ni kira bani mamaki. Wai shi ina jalle-jalle ne wanda ya bar cikin nan? Hmm? Shi ya ƙi ya zo, ke kuma sai da mu kai saboda mi saboda Allah. gidan don Allah ka daina magana jalle jalle mutumin da ya ce shi ba nashi ne ba ni ka kyale ni in je kai ta asibiti to ku je sai kun dawo Allah kiyaye zannon ka ci magana hankali ba kaji ba da ba subhanallah baraba hmm? inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me haka mm, subhanallah bar mana me zan gani haka eh ka gani la ilaha illallah amma kina kina hankali ko ah, ke ke bar mana ah subhanallah la ilaha illallah to la ilaha illallah bari maka gani kafin kai magana in fara maganin ka a ina lillahi wa ina Wai na ba ta mutu. La wa daman kudin cefa ne ka bani. la ilaha illallah haba wace ne kira miki ne ta bi sahala ake ciki bane ne duk gari mutane kowa a tare sai an sa da ba ba kuɗi kuma kaje kira kudin cefa ne an ga gudu da abin da ake samu mana da abin da Allah sa aka samu aka shigo cikin gidan nan a ci gara mana hmm? ko kuma da kuli kuli a kwalanta ma a ci mana hakura amma kai kira mutane mu ga kudin cefa ne haba da Allah gishirin mu ma ya kare ke ke ki ke wallahi ki ki da mutane wani ba abu da ba wannan ki kyan mata nake ma ne sai da shi kira kira mana wuka haba Ina mutum yana jin yunwa ke ba abinci cika ce a gidan nan. haka kawai ka shigo gida ba sallama wani irin sakarci ne wannan ka shigo gida ba sallama ka wuce ka za ka ɗebi mun kwanka to kar ka sake ɗebi mun kwanka to ni yunwa nake ji saboda Allah to ina gona da yunwa ka ka kawo abin da za a ga girka ne zaka ce mu wani yunwa kake ji kai baka je ka nemo ba sai ni zan fita in je in nemo abincin ka Balele. balele ka bi duniya a sannu ina gaya maka ka bi duniya a sannu don ita duniya halin dan mango da gare ta kana cikin tsotsatta za ta faɗi maka kana damun kanka sai ka yi arziki idan allah bai baka ba za ka yi arziki ka dinga sanya ma zuciyarka haƙuri ka tashi ka nemi halaliyarka don ita duniya ba ta auren rago idan kwa kaki dandalin da dutse ya hau ya rawa idan kwai ya hau ya san karshen sa bari mu baka fa. so min silifan na naira 100 ka dauki naira 100 ga 200 saboda Allah yanzu kuma ina ce kato kamata na da isa ta kato kamata saboda Allah to ka je ka nema mana to ko dai ma dai ne ba dai ba ke ci zaki zaki bani ba ha da girman naka zan dinka ci da kai kana murgina kai kamar uwa tururuwa kofar abun dina. Lallai. Sallaka ne. Ga eh, na kawo ne Ni da yace ka so min lamba tara zaka taka so min lamba goma sha ɗaya. To ba silifa kika ce kina so ba? To ina da kai wannan lamba goma sha ɗaya. Maje gaba. Ai maje gaba ne da kawo miki gashi na zan abin nan sa zan kisa. Yanzu kana ganin nan gaba zan ƙara girma? Ke ni ke wallahi ni kinga ke matsala ki ma kenan wallahi lokaci wallahi. To ban da abinki ne ne nake tunanin zan yi kuɗi. Idan na yi kuɗi wa kai. Kai rufe min baki. Rufe min baki. Ka mayar ka samo min daidai kafata idan ba haka ba ko ranka zai ɓaci. ina mace gaba ne ba kana ganin yanzu sha nan zan tashi girma in haifuka maka kuma sannan in girma za ka tafi ka je ka canjo min ko ba hali tafiya zan yi mutu amma to ka je ka canjo min kawai la takalmin mace gaba kuma ke yanzu kawai amma da mace gaba kuma to yanzu kana ganin sha nan gaba zan sake girma in haifuka kamar taka kuma sannan in sake wani girma wani irin girma zan yi kuma ke inna ba ki za ka tafi ko kuwa wajen gulbe-gulben nan ya fi kyau saboda matata ta ce ruwan gulfin nan wajajen gurin nan ya fi dan ya fi dan garki garki la ila la la wa la la wa la ila illa allah malwa la la la la na ka fito ka gani la ila fito fito fito ka gani la ila illa allah fito zo da nan zo da nan a bar cikin ruwan tukuna yaya sannu sannu bale ne eh bale ne ni ne gani kada gina ni yaya wallahi har an fara man tambayoyi Allahu akbar Allahu wallahi tallahi na fara jin kamar a kiyama Allah ikon Allah Allahu akbar bale ne na'am Allah ya saka da alkhairi a ah, tsaya tukuna ba wai ba wani nake so kai mun ba tukuna yanzu dai ai baka ji ciwo ba ko a'a ban ji ciwo ba kuma dai gashi ruwa dai bai ci ka bane ko ka fito eh na fito ah, a to ai ne alhamdulillah eh amma dai ga te can ta ni ta ni ba ku ka bi ka da ba ka ko ku ga ai mun sallama da ita kenan ni dai alhamdulillah yanzu ni da kai eh, na'am dan girman Allah ga ba ya kare eh, yanzu ka fara yanzu aka fara ai gani ne fa za ka kaga tun da ka dauko bokiti ina kofar gida zaune na ka gita na to wannan rafi zashi eh. na sarrafa nan ci mutane na ce to gara in bi ka a ba ina nan raɓa ina kallon ka ai to na ji ka fara ihu ce to shikenan ta tabbata in na bari ka mutu ni ka gama da ni yanzu saboda shahada yanzu saboda Allah eh. balele yanzu kai yanzu ka ceto ni a cikin wannan azabar da zan je shakar wannan mutu na ci kaina ne ni yau in ka tafi kai ka je ka samu ka haye kai shahada ina nan ni ban san me ya zan gama kuma ali kana nufin bakin ciki kai min kenan a ai yanzu ba ai ka kyale ni hen mutan ruwar ina ganin ka mutu a ruwan ni kuma shikenan zauna duniya ba sai da zan tafi ba kai kai shahada ba lalle mu shirya ba matsuwa karshen gaba ni da kai da yau eh. da yau irin ta rana ta yau eh. yanda ka ciro ni a cikin wannan azaba eh. ya kamata karshen gaba ta zo karshe ni kuma yau shine karshe malama kenan ni abin da nake so kawai dama kar ka mutu kai mutuwa shahada ni ina duniya ba sai da zan kare ba gara kai ma ka fito in so gaba ne mu ci gaba da zaman a sai da za shi yasa ka jawo ni ba ka sani ga aljanna ga wuta a ina haka kawai ka haye ka haye ni ina nan duniya zaune ai kai ma ka san ba zai a to je ka bane ai ba kai je ka a je ka ba dai ka fito ba na fito ina ina nan a rabe kana koma dawowa zan yanzu dan girman Allah daga nan ba za mu yabi junan mu hakura ba to wani ne yabi ai mun fara kenan to kai yanzu ka fara ma ka yanzu ma muka fara na gaya ma saboda haka kawai ni dai kaga tafiya ta to yake nan da ya san ko ka bokitin ka a dan uwar wa in na tsaya ka bokitin ka ai wancan bokitin mun riga mun sallama da dan banza wallahi mun sallama da shi to shikenan salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum lafiya kika shuwa ka kika tagumi na'am ina kwana ina gajiya lafiya na ga jikinki da sanyi haka kuma kin yi tagumi lafiya kalau inda ba komai fatima ya na ganki jikinki da sanyi haka ba kuzari kamar baki ci abinci ba kin yi shiru fatima baki ce komai ba ba komai inda na ci abinci to ina yaran suke ko ba sa nan sun fita fatima ki ci gaba da haƙuri na san kina haƙuri da balili kamar nima inda nake haƙuri da shi ki yi wannan haƙurin da kika saba ki ci gaba da yi fatima ina iyakacin ƙoƙari na ina nuna masa yadda rayuwa take amma kuma shi ya damu kansa sai ya mallaki abin da allah bai bashi ba ke ma ki ci gaba da nuna masa hanya ni ma in ci gaba da nuna masa hanya har allah ubangi jiƙa min kanwa ka hamu kanwa kanwa samu min kanwa da Allah ki jiƙa min kirisha to ni ki rabar da kanwa a cikin gidan nan ne gida kira ba ki da ita ne to ina daga kanwa ni kuwa sannu cikin ke ciwo shiga gidan inda ki samu shiga gidan inda ciki da ne kullewa yake kullewa yake kina ina ne ga nan yanzu an tafi aisha sauri da gidan inda Allah ki samu kanwa ki sauri ba to ba ni Allah kai na lillahi wa inna ilaihi raji'un to wayo Allah wayo ah! kai wai wayo Allah wayo kike sauri kuma zaki wallahi mai gida ne ba lafiya cikinsa ne yake taimasa ciwo sai murkusu ne yake fama shi hi balle lambai da lafiya to kuma saurin me kike yi likita zaki kira ko me gidan inda zan je in karɓo kanwa a jika masa kanwa haba haba haba haba kanwa kanwa amma mutum ciwon ciki yake damunsa a jika masa kanwa a'a ba maganan kanwa yanzu abin da nake so da ke wannan saurin ba za a je a ɗauko kan wa je a masa ya sha ba akwai magani sadidan wanda in ya sha da izinin ubangiji zai samu sauki za a samu sauki za a dace zo mu je Isauri da Allah, isauri sauri Ya samu ko? Ina eh, samu. Sauri, sauri, sauri. kawai da kadawa kawai ake yi ba dan Allah ki sani wannan ai ba kanwa bace idan kika samu magani haka mai saurin warware ciki haka assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam ina zuwa ana sa zama shi Allah kai ha ya warware ba ina zuwa ina zuwa <laughs> kai ikon Allah

Mm. ai kaga mu dai musulmi ne ko ba haka ba eh musulmai ne mu to tunda abin ya zama haka yanzu ma sai na ne sallan azhar na zo na to alhamdulillah to ai mm. kaga shikenan ba sai mu yafi juna ba kuma gaba irin wannan na ga maka yanzu na aka soma mm malamu da Allah da annabi ta wuce ta wuce saboda in ka kula ai kaga matsayi malamai sa ta gaya mana mutum musulmi yan uwan juna a ce an kwana uku ana gaba ba a shiri amma in aka eh. wuce kwana uku nan ba aka samu ba aka je kuma aka ce kuma an fara da rai ba to fa sai fahimta yi ba eh kuma gaskiya ne to ka gani saboda malamai suna ta mana nuni yawa suna ta bayani na a masallatai yawa a yi masallatan juma'a a na ango kwarai da gaske mm, dama dalilin da yasa ne maka haka eh. ni ma ceton da kai a cikin ruwa eh. na ce dan girman Allah ya kamata mu shirya sai ka ce a'a ga bayan da aka so mata to shine ni ma naga ya kamata da na samu makama ni ma sai na sabani ta juya to tsaya ka ji malmo ai na rama to kuskure ne a to kuskure ne ai ta wuce a ta wuce ko ma kankara sai ka masa ta ita ce ai ko ni ko ka mun na itace ka mun kankara na maka ta rodi to shi dan dai malmo ni ai ta wuce a waje na to shi kai ma kamata ka hakura eh ai ta wuce eh ba za a sake ba gaba ɗaya sai ka sa jiki na ya sanyi eh ba za a sake kaza da gishiri abin da ya saka gana da eh, jiki na ya sanyi tun mutumin da aka ce irin gabawan ta ci gaba ana ta yi mm. kwana uku ne rak in aka wuce su ba ba daidaita ba to kuma aka ce an kai ga mutuwa to to kuma ba mutum da rahama ubangiji ba kuma sai fa ta yi kuma kaga muna ta ambata mutuwar ba mamaki ɗaya daga cikin mu wani zai riga wani wucewa to to ka gani to ko kai ka wuce juma'a to kai ka wuce lahadi ne in wuce juma'a Allah dai shine masani dai eh, amma kai ka tafi lahadi ne in tafi juma'a to to to ah, eh, duk juma'a ce dai Allah ya yarda eh, amma dai Allah ya yarda eh amma dai dai wannan ya wuce da ah, yanzu yanzu dai yanzu abin da a yi na mu yafe to alhamdulillah saboda mu masoyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wallahi nagode nagode balbu ai ai ni shikenan ai ta wuce kuma madalla nagode yanzu dai jikin ka saka wai alhamdulillah to alhamdulillah eh nagode madalla wallahi yanzu ga ba tsakani na da kai ba babu ba gode bari kama ruwa da Allah a'a ba sai ka kamun ba Allah Allah ba bakan gizo bane ni a koshe nake to mu je taka ba madalla madalla alhamdulillah ai madalla ai shikenan ilaha illallah kalam kayya ai na shiga ake cewa kana wajen gari nace to bari kafin fita motar to wai kai ni abin da ban gane ba tukunna ina jin ka yanzu wannan kallon mota ka wannan na gaya ma mota ta ce labari ne ban baka ba ye eh, ai bayan tafiya ta binni kawai sai Allah ya hada ni da mutumin arziki wanda ba shi da bakin ciki ye shine buɗa ne na sai wannan na gina gida da wanda nake ciki eh. da kuma wanda nake dan hutawa da kuma wata karamar mota eh, saboda Allah kallon mu kai kenan sai ka je kai zaman ka mu ka bar mu anan ana cikin wahala ba kuɗi a hannun mutane kowa ya ta ka kai kuma kenan kawai kai ka tafiyar ka a shi kai kana cikin daula haka ni ma kamar hanya mana kallon mu samu ko irin wannan sani ma mai tsada ko tafi wannan ma ka kura min mota to kaga ai wannan ba wata matsala ka san duk abin da aka kama talla ba daraja ce da shi ba amma idan kai ka nema to sai ka fa ɗaukan shi da muhimmanci ni zan kwana biyu a garin nan to idan kana ganin baka da wani abin yi to mu haɗu zan baka sako ka je na san wanda zan haɗa ka da shi ah! kayya ah! to ai ni ku shi kenan ai ni wannan ji kamun komai kallon barka da zuwa eh. <laughs> kin ga duk shirye-shiryen da nake yi tunani na na tafiya birni ne ina so in tafi birni wajen kallon mu domin ina ganin za a samu harkar da za a fita haba mai gida me za ka je kai a wajen kallon mu kuma to fatima allah na tuba in na taka na tafi wajen kallon mu aikin san an ce arziki kashi sai ka fita za ka tako shi don haka nake so in lallaba in je watakila za a samu a dace a yi nasarar yadda za a samu waraka. gaskiya mai gida ka haƙura da tafiyan nan yan saboda Allah idan ka tashi ka tafi ka bar da ni da yaran nan waye zai kula da mu kina ga barke ke kyauta da baki ko kun cika shashin ci wallahi tallahi wasu yadda aka muku magana irin ana ganin abin da za a harka za a a fita sai ku zo kuna kawo ni shirbi yanzu idan ba fita din ba idan na fita Allah ya sa na fita je na same shi na samo kuɗi yadda zan zo dauke ɗauke ku kuma in cije ku daga wahalar nan ku bi ni binni mu je mu zauna inda za ku rinka cin shinkafa da naman rago da kaji kun huta da wani rage wani magana kukus ko wani tsakuwa daga cikin shinkafa kuma sai ki zo ki rinka cewa wani wai wani wai wai ba magana kada tafi wallahi ki kiyaye ni wallahi ki fita idanuna ta ci ba ce kenan shikenan kawai to to to ga miki tafiya in je in samu kallon mu ba ja da baya ba gudu ba ja da baya ba fasawa sai an yi ta sai ki sai ki kuma ki je ki ki gaya wanda za ki gaya wannan can wofi kawai ke ke ke ke shi kenan kawai sai sai an zo an kawo miki magana arziki ana ganin gari za a fita kirkiri ga wani surutu to kire ki ga duwan za ki gaya tafiya ba ba ba za fasa ba sai an yi ta in yi son in gaida zaki ana neman ana neman a fita a fita a samu hanyar arziki kyan wajen da kira mutane hauka kawai zai zaki zaki zaki zaki mai mutum shashen sai an yi tafiyar ba fasa Ina kwana? Ina gajiya? Ya sanyi? Lafiya kalam. Ya lafiya na ganki haka a firgice? Inna wallahi wai mai gida ne zai tafi binni. Binni? Baya jin abin da binnin take faruwa da ita? Inna ni ma ba yanda ban yi da shi ba. Inda kan ya hakura, amma kin ga ya ce shi lalle sai ya tafi. Inda tsadar rayuwar nan take? Ice zai tafi binni? To ban yarda da zuwa binninsa ba. idan kin koma gida ki ce ina neman sa maza maza izo a yau yau ma ba sai gobe ba ki turo min shi in kin je to shikenan bari in ka miki ba na ka miki abinci a ina na na ko ba ko ko hankali a kai shi sai an ki ce masa ya zo yanzu yanzu nake neman sa kai ya bada lokaci ni ba wani abu na gani ba ina ke ce fiki kawun bayani kika ce da ni duniya ba ta auren rago saboda Allah shi sa kaga to ni tun abin ya zama ka ne gara kawai in tashi ni ma in tafi binni in je in sa karfi na in nema ko ni ma na samu in sai irin motar da ma ta ma in kallamu ma saboda fiki ga motar da kallamu zo ita wallahi to ni in samu ta tafi shi ma ni abin da nake ma bukata kenan shi sa kawai ga garan in jira. to ai ni abin da na gaya maka tashin hankalin da yake binni gara zaman mu nan na ƙauye mu ci zogalenmu mu sha ruwa hankalinmu a kwance ni dai yanzu dai ina abin da nake so don Allah ne so nake ki amince dai in samu in fita neman arziki nan don Allah don Allah mutane za su tafiya ina dai ga abin da nake gaya maka kakka kuskura ka tafi birni ga abin da na gaya maka kakka kuskura ka je birni amma ni yanzu yanzu da ni nan ba ba dan wani abu da zan samu ni ma zan baka abin da zaka tafi bunnin da ba na son ka tafi ni zan baka abin da zaka tafi bunnin da ba na son ka tafi bunnin ka ji maganar banza dan Allah dan annabi to ni na ce maka tafi bunnin kenan tunda zan ke ki saka mun jaka fa ke ka mun jaka ki saka mun jaka na ga miki kada yanzu da miki hakoran gaba ne in cuce ki ina ga ba da Allah mai gida dan Allah kawai kai hakuri to wace inda zuwa tukuna ke so kike wata lokaci ya kashe ni ne da ta lauci ya kashe ni ba gara arziki ya kashe ni ba za ki zo ki mun hauka ban tukuna ba arziki ba hauka ake yi inna ta ce fa idan kai tafiyan nan ba ta yafe maka ba inna ki ce inna ki ce ina ruwanki kuma sannan ma ke ban da haukanki wace uwa ce za ta so dan ta lalace ba ba ruwanki kamu kike mu hauka mana mai gida tafiya za kai yanzu ba kuwa mai ka tafi ka na yanzu ya ka fito ko na fito ai na ce da ma ni a shiri na zan fito eh to da shi da kyau to yanda ka san guzurin ka ba zai zube ba kar ka kula da shi da kyau kana sauka a tasha ka nuna mai mashin irin masu hayan nan za su kai ka hotel din nan in sun kai ka mai sunan eh. shine manajan wajen ka ce kai ne wanda na turo shine manaja eh in ce masa kallamu ka ce kawai mun gama magana da shi ba to ai kana zuwa kawai zaka shiga aiki ai wannan kamar ai ka wannan kamar kuɗi haka la shi wannan kuma to ka ƙara ye kallabu kenan Allahu akbar kayya yo ake baka sani ba eh. ai ne yanzu ba tun daga nan zan fara sai baka raka rade <laughs> eh raka rade ah, bari da Allah to ah, to da Allah um, mutumin da ya saka hanya ya saka hanya arziki to Allah kaka na muna yara fa abin da kai mun eh ni ba zan rama ba da Allah kaka tuna baya ah, dan Allah kaka tuna baya eh. kayya to sai ka shigo sai wani jibi kace zaka shigo in Allah yadda Allah ya kawo wani jibi zan shigo to shikenan gaskiya ne Allah tsare amin amin Allah tsare sai na shigo Allah kuma ya ba eh, to amin amin Allah sa ai lafiya a gama lafiya amin amin Allah barka kayya kai kallamu balele <laughs> sauka lafiya sai na zo san Allah ba zan ɗaga kafa ba wallahi ba zan ɗaga kafa ba kuɗin nan billahi azin sai an kama su ka san Allah in kuɗin nan suka wuce yau to wallahi goma ka ku zan yi a kotu haba ai yi sati biyu ne ɗaya ba abin ba hmm? ga shi din ɗinka ga masifar kwaɗayi ga cin tsiya duk kajinmu na otal sun cinye hmm, ga su da karanta ha da ji duk kullum wanki kullum hawa ina dalili ka san Allah zai ka ba mu kuɗin nan wallahi ba wanda zai kara kwana na dai gaya ba ruwa na ɗayan makaranta na ɗayan makaranta ni ni san makaranta su kwanta mana ha ana kwana aji su kwana aji wallahi sai ka biya ni haba kuna can majalisa muna kwace kuɗin wallahi sai ka biya ni ka biya kuɗin kuma a kawo su ƙara ci gaba da kwana na dai gaya maka wallahi ba abin da ya shalle ya dai wurin da yawa ne na ruwanka ya dai to ai ni abin nan da ya Eh, bakon ka ne bakon ne yayi eh. <laughs> kallon yin bayani eh, ya gajiya <laughs> ya hanya alhamdulillah ka zo lafiya ah, a zuwa san zuwa ah, ah. sannu wallahi wallahi ka zo ka same ni na hau muna fama da masu bashi ne wallahi wallahi kuɗi ne in mm, wallahi kuɗin yayi wajen miliyan ɗaya da wani abu nawa biliyan ɗaya da wani abu a ya kamata a biya su tunda Allah ya kawo ni wala su biya kuɗin nan eh gaskiya ne gaskiya ne a dole ne eh. dole ka na sa kama yi da da da ta ta ta kauya ai karbo su dai a dubu alquran san karbo su kudu wanda kuma kana da eh. na wani irin lemu kake sha na wani ne minerals zaka sha a yau kai da biya da to ko dole lemu da aka bar an sha Allah bare da gaske <laughs> lele Miranda. Ka ji ba mu Miranda. To. A ka masa Molentina. Yau. <laughs> Eh, ka gaggauta. Ni kamar ji ne.